Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkam da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. A yau bidiyon da zan ku da shi bidiyo ne mai matukar muhimmanci wanda na tabbata insha Allahu zai burge ku kuma za ku so shi. Yadda za ka samu kuɗi ta intanet ta hanyar sabon application da aka buɗe na crypto wanda ake kira sai suna Second Reversal of the Bitcoins. Satoshi na kamata ya ƙirƙiri Bitcoins BTC wanda aka fi sani da cryptocurrency a shekara ta 2009 wanda Muhammadu Sunus na biyu tsohon sarkin Kano ya fara kawo shi Najeriya a lokacin da baya tsara. So a lokacin da ya kashi Najeriya mutane da yawa ba su karɓe shi ba sai kaɗan ne suka karbe shi so inda suka karbe shi suka sai wannan coins ɗin yanzu wannan coins ɗin bayan wasu shekaru ya yi tsada duk guda ɗaya yana kaiwa wajen miliyan ashirin zuwa miliyan talatin su kago inda mutane sun samu alfanu da yawa akan bitcoins yanzu kuma da yi tsada ba kowa ne yake iya siya har ya samu kuɗaɗe da yawa a cikinsa ba sai dai mutum ya tsantsa kuro wani abu kaɗan ma'ana ya sai wani abu kaɗan yadda ba wani kuɗi da yawa zai samu ba wannan dalili ne yasa satoshi na kamata ya sake kiran wani sabon bitcoins wato btcs lob wanda aka sani da second reversal of the bitcoin wannan sabon coins ne wanda ake mani ɗinsa kuma ana samun kuɗaɗe sosai ta cikinsa yana da abubuwa guda biyu na farko shine rasi benefit wanda aka yi launcin din shi shi wannan rasi benefit za ka dinga yin aiki ne duk bayan 24 hours a lokacin da kai aiki duk bayan 24 hours za a dinga baka wani abu so haka za ka tara dala a lokacin da dalaka ta kai satin dalas za ka iya cire ka zuwa account ɗinka so kun ga wannan hanya ce mai matukar muhimmanci da za ka samu kuɗi kyauta sai kuma abu na biyu shine BTS shi BTS shi ba a launching ɗinsa ba shine wanda ake yin shi duk bayan minti goma so duk bayan minti goma za ka zo ka danna si BTS ke tsaye za su baka wani abu za su dinga dan tara ma kuɗaɗenka so yan uwa wannan yana da matukar muhimmanci don haka yan uwa ina roƙonku sai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon har ƙarshe domin ku fuskanci darasin namu yadda ya kamata kafin mu je kan da su yan uwa maza da mata ina roƙonku idan wani ne farkon ziyarta ko ta mai barka ko kuma ka danna mana subscribe ba dan Allah dan annabi da su ko kasa ka danna mana wannan jakar a wacce aka sa subscribe bayan ka danna sai ka danna mana alamar karrawa idan bidiyon namu ya burge ka kar ka manta danna mana alamar like sai kuma ka share ga 'yan uwanka da ka whatsapp da facebook da kuma sauran page kan sa zumunta domin su masu amfani da wannan bidiyo kar ka manta wannan babbar dama ce za ka samu da na gode kai tsaye mu je kan da su kamar yadda na muku bayani na farko shine receive benefit wanda ake yin sa duk bayan 24 hours ma'ana duk bayan kwana ɗaya ke da so ta receive benefit na ana tara kuɗaɗe sannan kuma ka tura su zuwa account ɗinka shi kuma na biyu kamar yadda na muku bayani shine wanda ake yin sa duk bayan minti goma so za ka za a dinga tara ma kuɗinka shine wanda ba a yi launching ɗinsa ba so a lokacin da aka yi launching ɗinsa shine ake tsammanin cewa za a samu kuɗaɗe masu nauyi so yadda ake rijistar wannan a ah, BTS mining ɗin yan uwa kamar yadda kuke gani wannan link din shi za mu yi amfani da shi so zan ajiye muku link din a description to abin da zaka shine zaka zo ka danna link din kai tsaye kamar haka bayan ka danna link din zaka tira shi zai bude ma a browser da kake amfani da ita kamar yadda kuke gani gashi ne yanzu na sa za mu jira shi yan uwa kamar yadda kuke gani bayan ya gama sacin kai tsaye zai kama wannan fuska ka banaka so idan kana son ka rijista kai tsaye zaka zo ka danna sign up din daga kasan nan kamar yadda kuke gani gashi sha sa sign up za mu danna kamar haka bayan mun danna yan uwa kamar yadda kuke gani gashi sha sa your email address so kai tsaye a nan wajen zaka zo ka sa email address ɗinka kamar yadda kuke gani gashi an sa email address ina yan uwa kamar yadda kuke gani bayan na san email address ina ke tsaye zan zo danna next kamar haka bayan next gashi ya kamu wannan fuska kamar yadda kuke gani su kai tsaye za a tura min code ta wannan email address din nasa su kai tsaye za ka tafi email address ɗinka ka je ka nemo wannan code da za su tura za mu je mu nemo shi yanzu yan uwa kamar da kuke gani ga shine sun turo shi za mu danna kamar haka bayan mun danna yan uwa kamar da kuke gani ga kut din nan zan yi copy su kamar haka bayan ne copy din su sai na koma wannan website din kamar da kuke gani bayan na kuma sun zo ne fasin din wannan kut din da suka turo mu kamar da kuke gani sai in danna next bayan na sa kamar haka yan uwa kamar yadda kuke gani bayan na sa ne yan uwa ga shansi in kirkiri wani password sa so a nan za ka zo ka kirkiri password wanda ya kasance ba za ka manta shi ba kamar yadda kuke gani yanzu zai kirkiri password dina sai in sa shi yan uwa kamar yadda kuke gani bayan na gama sa password dina ma'ana na kirkiri password ke tsaye da danna register kamar yadda kuke gani sai in danna save yan uwa kamar yadda kuke gani already yanzu na riga na register bayan ka register za su tema download the app kamar yadda kuke gani za mu yi download ɗin application ɗin yan uwa kamar yadda kuke gani ni yanzu already na riga da na yi download ɗin application kamar yadda kuke gani ga shansa satoshi kai tsaye zaba danna kan application ɗin kamar haka bayan ka danna kai tsaye zai kama wannan fuska kamar yadda kuke gani to kai tsaye zaka danna start mining kamar haka bayan ka danna start mining kai tsaye zai sama login kamar yadda kuke gani za mu danna login bayan ka login za ka zo ka sa wannan email address naka tare da password ɗinka so bayan ka sa email address da password kai tsaye zaka zo ka dana login kamar yadda kuke gani ga shi ne mun dana login za mu jira shi ya buɗe yan uwa kamar yadda kuke gani bayan ka sa email address ɗinka da kuma password ɗinka kai tsaye zai kama wannan fuska kamar yadda kuke gani to kai tsaye abin da zaka shi ne zaka zo ka dana idan ka sa stand man ɗin kamar yadda kuke gani bayan ka danna Ketse zai kama wani dan karamin rubutu kamar yadda kuke gani a sama za ka zo ka danna verify kamar yadda kuke gani yan uwa kamar yadda kuke gani bayan ka danna verify ketse zai kama wannan fuska kamar yadda kuke gani gashi na akwai zaɓuka guda biyu na farko shine ka zo ka rubuta full sunanka full sunanka zaka zo ka rubuta adan sai kuma na biyu ne idan ka sa passport number a nan za ka zo ka sa number ne ɗinka number katin ɗan ƙasa ka za ka zo ka rubuta ta nan so bayan ka rubuta ka danna start pace verification bayan ka dana yan uwa zai kama wani cycle idan ya kama wannan cycle din zai ce ka daidaita fuskar ka a cikin wannan cycle din bayan ka daidaita zai dinga baka umarni ka kautar da fuskar ka dama ko kuma ka kautar da fuskar ka hagu ko kuma ka kibce idan ka ka bude bakin ka sannan kuma ka rufe idan ka so idan ka gama wannan shine matakin karshe ka gama verify so yan uwa bayan ka gama verify kai tsaye zaka fara gabatar da aiki ne kamar yadda na fara bayani a farkon bidiyon mu so na haka yan uwa mu hada bidiyo na gaba insha Allah zan muku bayani dalla dalla yadda zaka yi aikin ka cikin sauki baka samu kudi ba tare ka shi wahala ba anan ne muka kawo shi wannan bidiyo don mai bukatar tambaya kwarin bayani mu hada ku musulunci ne kuma insha Allah zan ba shi amsa kar ka manta da alama subscribe sannan ka danna bayan alama karawa idan mutum samu bidiyo za a san da ku na gode kasancewa da Yusuf fatan alkhairi Allah ya biya mu bukatun na alkhairi duniya lahira